Muradi TV. Bari ta farmata. <laughs> ga mutane na a ga muna muna ta kada ƙuri'a an fito ana fafatawa a yanzu ake yi yanzu haka yanzu a filin zabe mutane ana ta zaɓar shugaban eh. ƙasa jiran Muhammadu Buhari daga gani wannan Buhari shi yake da nasara murna kawai zami ta an riga an ci zabe alhamdulillah SPC nigeria sai baba Buhari Allah sai baba mulan wajen tsada kuri'a sai babu buhari insha Allah jama'a da yawa babu buhari suke gasu nan gaba daya pdp masu yin shuru sun kasa mulan najeriya sai babu buhari tsare-tsare gaban eh. tsari na ga tsari a wajen zaɓen ma sai da aka yi musu tsare-tsare yawwa a ga yana ina kana ina mu mazaɓar mu mun gama mun gama ita kawo ta kabe ina su ah, ina su amat ina su mutanen mu su su saira kuma dai mazaɓar mu mun gaba ci APC mun mun cinye ta kaf ba ba har ya ce ba ba har ya ce ya gama dama na ya dama na ya alƙawari zan kawo lokacin mun kawo dama na ya alƙawari zan kawo lokacin mun fita mun kawo kawo ba za ta lokacin gamin kuma an ba shi ba na eh aka yi jara mun ga dama kowa mu yake wallahi ko yanzu a tashi a kirga ko yanzu a kirga Allah ya ga ko yanzu a kirga ko yanzu a kirga sama har kasa yanzu mun zo mazaɓan tudun wada mun kawo ziyara zuwa ɗan uwanmu shi ma ɗan kanu ne mai zaman lafiya da mazaɓarsa a unguwansa a gidansu ya yi zaɓe shi ma sa a kwanci. unguwata na farko a ta ba ni da enemy ba ni da abokin gaba ba ni da abokin rigima ba na rikici da kowa kowa baya rikici da ni kuma duk mai rikici da ni ma ni na yafe masa ni na ma ba na rikici da kowa don haka ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri Allah kuma ya rufa mana asiri ya bawo kasar zama lafiya Allah Allah ya sa in takar karmu daga sama har kasa don lakwancin cikin gashi mun kawo sadiq mafiyar ziyara a mazaɓarsa kuma ya rike mana amana za ku gansa ma yau daga jirgin wanda ya fito da turikwata ya fito to mu jihadi muka fito kaniwood ko buhari mu zaɓe in ka yi zaɓe ka fito kan ka tsaya wa kuma har gaba ba akwai kaza akwai kaza <laughs> na gama da om kuma na zo koki wajen asalin 'yan kano ah. yauwa da mu muna da usuli muna da usuli muna da yan uwanmu muna da yan mu wanda ba dole mu zaka yana can akwance a hotel ya kulla kansu in kuma ka isa ka tafi kauyen mu kai zabe ya je kawai je dangin su ka je gurin yan uwanka kai zabe in dai kana to ya me kokin take cewa ne normal ba har nan ba ka ga gaba daya ko ai da gaba daya ba to wannan masoya buhari ne na kano da aka ce ba ma zabe ko muke amma da ne da yara raba da kai is kai ma kana cikin celebrity ka gani? Eh, na ganka gawo ya tsanka kawai wancan ma na kula ga sai dauka sai ya baka wani wai zai bani wannan abu ne ka yi abokin ka zai bani a nan ko? ya za mu dangala yanzu ga mani

Mari. Salamu alaikum. Dala wanne ne 39? Wannan da iya to da a ƙarshe na ƙarshen ba Allah ko ce kawai dan bare ne ka rubuta ah ya ki salamu alaikum ya himma masha Allah ya aiki normal ko to masha Allah nan wanne ne wannan nan ne ko I know who? Yeah, za mu daukala yanzu ga mani. Thank you. 真的吗？ <laughs> okay?

wato babu abin da zan ce Allah sai godiya mu ya kallo wannan mazaba cikin gogon nama kuma an yi lafiya kuma ba mu da kima ba wata hayaniya a cikin wannan mazabar sai dai ƙarin haske shine al'umma saboda wannan mazabar kamar ta unguwa ɗaya ce ba wani wanda yake cewa ba a cikin unguwa sai dai mai gode Allah da halin da ake ciki da dukkan jama'a ba wani rigima normal normal normal normal haka cikin mazaɓar yake alhamdulillah so happens, if it so happens, please they should go to the police and they should go to the judiciary. Those are the bodies that have the mandate to resolve all of them. Live. You got me. And direct. Yeah, yeah. Yeah, what's up, Rock City? We're live. We're what's ready. Happening? We're here. We, we live and direct. Vote not fight. Vote not fight. Oh Election no be war. Election. You already know. jefa kuri'a ba faɗa ba ne kuma zaɓe ba yaki ba ne gane eh, in Allah ya da 2019 za mu yi zaɓe a cikin wancan hankali da dubana eh, ana tare Fully supported by NDI UKA, and USA. This campaign in Kaduna is spearheaded by One Project Africa. And this campaign has only been successful because we have had all young people in 23 local government areas keyed into this campaign. So this campaign has made it a lot easier even for the police because we have come to you this morning knowing fully well